بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد فهيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗuwar mu a wannan lokaci mai albarka a wannan rana ta asabar wacce take ta 29 ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta 1434 kuma tara ga watan biyu watan fabrairu shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya mun taru a wannan masallaci ne da ke nan kwakwun cikin garin mina domin mu tashi a inda muka tsaya darasin da ya gabata a karatu wannan littafin albarka littafin iziya a babi na goma sha hudu da ke cikin albabul awwal kenan fasali na goma sha hudu cikin albabul awwal wanda yake wannan shi ne darasi na goma sha biyar darasinmu na da ya gabata na goma sha hudu malam mana bayani ne akan abin da ya shafi jinin al'ada damar hayu inda malam mana bayanin karkasuwan mata akan abin da ya shafi damar hayu kuma a tuwancan karo muke bayani akan tabbatuwar jinin al'ada da dangane da faɗin Allah ta'ala da ya ce wasu kaluna ka anil mahid qul wa adha fa tasilu nisa fil mahid wa la taqrabu wa hatta yatahun fa idza tataharna fatuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin yau darasinmu na goma sha biyar a fasali na goma sha hudu za mu tashi alamar da ke nuna jinin al'ada ya ɗauke kuma shi jinin al'ada jini ne da ubangiji subhanahu ta'ala ya ɗora ma mata cikin banu adam su Allah ta'ala ya ɗora masa yi manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gashi yana cewa shay'un katabahu Allahu ala banati adam shi jinin al'ada wani abu ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya dora shi ga 'ya'ya mata na annabi adam alaihi salatu wasalam kenan sanadiyar jinin al'ada ba wai wannan itaciya ce da hawa'u ta ci ba ta haka zaka dinga jin ana bada labari wai hawa'u ta ci sai ya wuce mata amma annabi adam da ya tashi ci sai mala'ika ya rike mishi makogoro ka dinga jin ana bada tatsuniya da ba ta da alaka da musulunci kwata-kwata wai shine sanadiyar wani abun nan nan nassun alqur'ani a cikin suratul taha cewa in fa'akala minha suratul araf fa'akala minha fa badat lahum sawatuhuma wa tafiqa yakhsifan alaihim min warqil janna fa'akala minha fa'akala sai suka ci su su biyu domin alfun ne na tasniya annabi adam ya ci hawa'u ta ci mai ɗakin shi ta ci in da shi ne sanadiyar to da maza kenan su ma sun yi jinin al'ada to amma kwata-kwata wannan ba shi bane domin ba ma shi da alaka da wannan wani abu ne dai da Allah maɗaukin sarki ya ɗora ma mata cikin banu adam wannan fasali namu da za mu tashi a kan shi da zai mana bayanin alamomi da suke nuna ɗaukewar jinin al'ada al'amari ne da fasali ne da yake da alaka da faɗin Allah ta'ala ko in ce ya samo asali daga faɗin Allah ta'ala da yace fa'tazilu nisaa fil mahir wa la taqrabuhunna hatta yatahun fa'tazilu nisaa fil mahir ku nisanci mata a lokacin da suke jinin al'ada wa la taqrabuhun kar ku kusa da su ta hanyar saduwa hatta yatahunna har sai jinin su ya dauke shine ma'anar hatta yatahunna idan jini ya dauke ko da ba ce wanka ba ana kiranta ta samu sai za ta iya cewa ta samu sarki amma wannan samun sarkin baya halatta da saduwa da ita isa Allah madaukakin sarki ya ce fa iza tatahharna agaha ta ya tahurna fa iza tatahharna da ganin fi'ilin ya sha bamban ya tahurna fi'ilin sulasi fa iza tatahharna fi'ilin da yake an mashi ƙari da tawon da tad'if kenan sakon da yake dauke da shi ya sha bamban da sakon da wacce fi'ilin yake dauke da shi da Allah ta'ala ya ce hatta tahurna har sai jinin su ya dauke kawai za ka tsaharna idan suka yi wanka har zuwa kashe game da bayani zai zo da izinin Allah madaukakin sarki qala rahimahullah wal tuhri alamatan al jufuf wa huwa an tudkhila al mar'atu khirqatan fi farjiha فتخرج جافة ليس عليها شيء من الدم قال رحمه الله وللطهر علامتان ɗaukewar jinin al'ada ya zama na jininta ya ɗauke yana da alamomi biyu da ake ganewa ba lalle ilalla dolan dole sai duka biyun sun haɗu ba kowace alama ɗaya tana isar da saƙon jinin ya ɗauke sai dai wata alamar a cikin biyun ta ɗara wata ƙarfi amma kowace ɗaya daga su tana isar da saƙon ta ya ɗauke balle kuma a ce a haɗa su duka biyun a ga idan duka alamomin biyu suka haɗu an sami yaƙini kenan akan ɗaukewar wannan jini na al'ada za ya ce wani ƙuri shi ɗaukewar jini shi ya kira da alkohol ɗaukewar jini yana da alamatan alamomi guda biyu alama ta farko aljufu shine gaban mace ya bushe ya ƙeƙashe me ake nufi da bushewa qala rahimahullah wa huwa an tudkhil al mar'atu khirqatan shine mace ta sanya kyalle ko audiga shine ma'ana khirqatan ta sanya kyalle ko ta sanya auduga fi farjiha a cikin gabanta idan ta sanya kyalle ko ta sanya auduga wanda zai isa da sako kaga ta sa isa kyalle ba za ta sa wanda yake baki ba dan ta sa baki zai ba zai fitar da sakon da ake bukata ba amma idan ta samu fari ta yi amfani da shi ko auduga ga shi zai isar da asalin sakon da ake so a samu qala rahimahullah an tudkhila al-mar'atu khirqatan fi farjiha mace ta shigar da wani kyalle a cikin gabanta fa takhruju jafatan sai kyallen ya fito a bushe laisa alaiha shay'un min ad-dam babu wani alama jini a cikin kyalla wannan shine alamar da ke nuna cewa in dai wannan ya faru to al'adar ta dauke wannan jina da kyau ko qala rahimahullah laisa alaiha shay'un min ad-dam babu wani abu kwata-kwata na abin da ya shafi jini a lokacin da ta sa wannan kyalle ta fito da shi ta yadda inda da akwai jini sai ta ce har yanzu al'ada ta bata dauke ba malam ya faɗi jini ana sai mai shari'a yake cewa wala mina sufra hakan nan kuma babu wani abu da ke da alamar fasfasi ruwa mai fasfasi domin ruwa mai fasfasi shine farko farkon zuwan al'ada kuma idan al'ada za ta dauke shine karkashin alama dauke wata sannan kuma wala min al kudura babu wani abu kuma da ya shafi gurbataccen gurbataccen jini abubuwa ne kenan uku ya zama na lokacin da ta sanya wannan kyalle lokacin da ta sanya wannan kyalle ko wannan auduga ta fita ta fitar da auduga ko ta fitar da kyallen babu alamar jini ɗaya kenan babu alamar sufura ruwa mai mai fasafasi biyu kenan wala min al kudura hakan nan kuma babu alamar gurbataccen ruwa gurɓataccen jini in dai aka rasa waɗannan to lalle ilalla wannan ya nuna kenan al'ada ta ɗauke amma kada mu sha'afa ba wai ana nufin ya fito an das babu wani abin da ya shafi laima ba domin babu yadda zai a rasa gaban mata da abin da ya shafi laima da ake kira rukubatul farj wannan babu yadda zai a rasa shi ba wannan ake magana ba tsoraka a lokacin da mace ta samu wannan alamar to lalle ilalla ta san ta samu tsarki abin da ya rage mata shine ta yi wanka ta fuskanci ibada wannan ita ce alama ta ɗaya daga cikin alamun da ake samu mata a zamanin manzan Allah su sallama sun kasance idan suka samu tsarki sukan sanya irin wannan audigar ko wannan irin wannan kyallan a cikin gabansu sai su fitar da shi idan suka fitar da shi sai su kunshe shi a cikin leda ko a cikin wani tsumma sai su aiki yaro su ce kai mana na Aisha ita kuma da ta bude nan take gane wacce ta yi ta samu tsarki ko ba ta sami tsarki ba idan ya fita idan ya bai nuna wata alama ba ta jini ko ta kudura ko ta sufura shikenan ta samu tsarki sai sai ta bai ma dan sakon sakon kawai cewar ta ci gaba da sallah shi in ya ya ce ta ba da sallah ko ta ci gaba da sallah shikenan isar da nayi sakon abu wani yare ne kenan na mata wanda yake su suka san wannan yara قال رحمه الله والقصة البيضاء وهي ماء أبيض رقيق يأتي في آخر الحيض كماء كماء القصة وهي الجيف والقصة أبلغ للمعتادة فإن رأت الجفوف أولا انتظرت القصة لآخر الوقت المختار وأما المبتدأة فلا تنتظر القصة إذا رأت الجفوف أولا قال رحمه الله يعني ما علامة فرقوه علامة تبيو والقصة البيضاء da farar kumfa farar kumfa kumfa fara ya zama na shi yake fitowa daga gaban mace kun ba a samu aljufun ba sannan kuma ba a samu jini ba ɗaya ba a samu sufura ba biyu ba a samu kudura ba uku sai mana ya ce wal qassatul bayda a samu farar kumfa wahiya abinda ake nufi da wannan al qassatul bayda a yare da ake yin shi a lokacin da ake magana jinin al'ada mana ya ce wahiya alƙasar bai za ita ce ma'un wani ruwa ne abiyadu da yake fari inga tun da ya ce ruwa ya fitar da shi daga siffar jini ya ce abiyad ya fitar da shi daga siffa ta sufra ya fitar da shi daga siffa ta kudar raqiq mai laushi ruwa ne fari mai laushi ba kuma masiban. ne ya'ti yana zuwa ne fi akhiril hayd a ƙarshen jinin al'ada irin wannan ruwan da yake fari yana zuwa ne a ƙarƙashin jinin al'ada kama ilƙasa kamar ka ce ruwan da aka wanke nama na can ƙarshe ɗin ne wahiyar ji ne yanzu abin da yake abin nan ruwan da aka wanke nama daga ba wanke nama na farko ba da wanke nama na farko za ga shi yana da yana da jini irin da na can ƙarshe ɗin kenan yanzu mun samu alama guda nawa alama ta farko aljufu alama ta biyu alqasatul bayda a duk lokacin da mace ta samu ɗaya daga cikin waɗannan alamomi to yanzu ta samu tsarki mu lura da yaran da muke amfani da shi ta samu tsarki wanda ke nuna ba ta da jinin al'ada amma tsarkin baya sanya kuma ta yi sallah sai ta yi wanka sai da inda ba ta ga wannan tsarkin ba duk wankan da ta yi bai zama wankan tsarki ba to yanzu a cikin waɗannan alamomi guda biyu wacce alama ce ta fi wata ƙarfi ƙara rahimahullah wal qassatu wannan farar kumfa din abu lil mu'tada ita tafi wannan alamar ta bi kenan ita ta fi ƙarfi sosai da sosai lil mu'tada tilaha lil ga wacce ta saba ganin sa kadai duk matar da ta saba ganin alƙasatul bai a ƙarshen jinin al'ada ta to shi ne babban abin da za ta dogara da shi ina ba ta mugunci wannan da ke ko hakan nan kuma wacce ta saba ganin su duka biyu din duk matar da ta saba ganin su duka biyu abin da muke nuna duka biyu tana ganin aljufu kuma tana ganin alƙasatul bai to duk matar da take ganin waɗannan to abin da ke faruwa a gare ta ta saurara har sai ta ga alƙasa kafin ta ci gaba da ibada idan tana ganin su ta saba da su duka biyu din qala rahimullah fa in ra'at al idan ta fara ganin bushewar gaba ita wa kenan al-mu'tada kuma mun sha mana ta al-mu'tada wacce ta saba ba wacce ta yi da farko ta ga al ta yi daga baya kuma ta ga na biyu kuma ya zama alƙasatul bauta ba har yanzu ba ta da almota da ba ta da wani yanayi da ta saba a kan shi amma idan ya zama ta yi ba so ɗaya ba so biyu ba so uku ba duk aljukuf take gani to sai zama na aljukuf shine abin da ta saba gani ko kuma ya zama na a alƙasatul bauta din ta gani ba so ɗaya ba so ba so uku ba so huɗu ba wani ya zama abin da ta saba da shi ne al abin na alƙasatul bauta in kuma duk gaba ɗaya su take gani to shi kenan. qala rahimahullah mana yake cewa fa in ra'atil idan ita wacce ta saba ganin alqasatul bayda ta zo ta ga bushewan gaba ko kuma ta saba ganin sa duka biyu ta saba ganin aljufuf da kuma alqasatul bayda a yanzu zakarin farko sai ta fara ganin aljufuf bushewar gaba awwalan tun karan fari qala rahimahullah in tazarat ƙasa sai ta saurari zuwan farar kusa sai ta fara ganin alama ta farko sai ta saurari zuwan alama ta biyu a wani lokaci idan daman ta saba ganin alama ta biyu din in ko ba ta saba ganin alama ta biyu kwata kwata ba a ce ta tsaya ta saurari wannan shi sama ne ce fa'ir a turjufu in ta fara ganin bushewar gaba kuma masu abin da ake nemi da bushewar gaba ba aljufu eh, ya na babu wani danshi danshi ko wani laima baki ɗaya ba abin da ake da aljufu shine ta sanya kyalle ta sanya auduga a gabanta ta fitar da shi babu wani jini babu wani alama alamar jini babu kuma abin da yake alkudara gurbataccen jini shi ne abin da ake nufi da aljufu قال رحمه الله انتظرت القصة سيت سوراني زوا جني فرن أبنا فرن وانا كرشي لآخر الوقت المختار zuwa ga ƙarshen lokacin da yake muktar zaɓaɓɓen lokaci saboda sallah tana da alwaqtul muktar tana da alwaqtul muktar tana da zaɓaɓɓen lokaci kuma ya ce da kyau ko tana kuma da lokacin da yake na barori zaɓaɓɓen lokaci kamar da bayanin zai zo da izinin Allah madaukakin sarki ta samu sai ta jinkirta sallar zuwa ta ɗan ƙara kaɗan don zuwan alƙasutul baiban ba kuma ta jira har lokacin sallah ya wuce ba kai ba ma lokacin sallah ya wuce ba ba a ce ma ta jinkirta har lokacin al-muqtar ya wuce ba za ta jinkira ta zuwa karshe karshen al-muqtar sai ta yi wanka kuma zuwa karshen muktar wanda zai ishe ta yi wanka fa da yin sallah kenan idan karshen muktar din saura minti talatin ne ko kuma saura minti goma ne to a minti goma zai ishe ta wanka zai ishe ta yin sallah kun gane wannan da ke ko to haka abun lura ne kenan ba wai karshen muktar yana karewa kuma ta ce daga nan za ta tsiri wanka kuma yin sallah ba ta rika ba ta gama su lokacin sallar ya riga ya wuce قال رحمه الله da المبتدأة amma wacce ta fara ganin jinin al'ada wannan shine ganin jinin al'ada ta na farko kafin wannan bata taɓa gani ba to da wace alama za ta yi amfani kuna jina da kyau sai mu ce da wacce ta fara zuwa mata idan aljufuf ne fara zuwa sai ta amfani da shi idan alqasatul bayda ne ta fara zuwa sai ta amfani da shi duk da cewa alqasatul bayda ta ɗara arjufu ƙarfi wurin samun alama sai mana ya ce wa amma mubtada'atu amma wacce ta fara ganin jinin al'ada wanda yake wannan shine ganin ta na fari fala tantadhiru alqasa to ba za ta tsaya ta saurari zuwan farar kumfa ba idza ra'atul jufufu awwalan idan ta fara ganin bushewan gabatin karan fari ita ba ma za ta tsaya ba zuwa li akhir waqt al muhtar a ba ta saurari wannan ba saboda zaman ba ta da wata al'ada ta saba da ita قال رحمه الله عز وجل وعلى المرأة أن تنتظر طهورها عند النوم وعند صلاة الصبح qala rahimahullah wa 'ala al yana zama wajibi a kan mace wacce take jinin al'ada an tantazira tuhuraha ta tsaya ta saurari ta duba alamar ga daukewar al'adata inda nauni a lokacin da za ta wannan kuwa shi zai ba ta damar ta san hukuncin sallolin dare a lokacin da za ta bacci sai ta duba ta ga jinin al'ada ta ya dauke ko bai dauke ba wannan shi kenan amma idan ta farka cikin dare babu wanda ya ce in ta farka cikin dare duk farkawa sai ta je ta duba ya dauke ko bai dauke ba babu wanda ya dora mata wannan asalin ma yin haka ba ba addini ba ne ƙarar himullah wa inda salatu subhi hakan nan kuma addab da lokacin sallar asuba don wanda shi zai bata dama ta san hukuncin sallolin rana amma ban da irin wannan lokacin ba a ce mata dole dole a ko bayan minti goma bayan minti goma sha biyar bayan minti ashirin a ce ta yi ta duba ta samu tsarki ko ba ta samu tsarki ba babu wani wanda ya ce mata wannan waɗannan al'amura guda biyu su ne alamomi da suke nuna jinin al'ada ya ɗauke kamar yadda malam ya mana magana a kansu zuwa yanzu za mu shiga magana akan abin da jinin al'ada yake hana mu kun lura da ko abubuwa na wajenin al'ada yake hanawa shi yasa malam yake cewa wa yamna alhaidu as-salata wa sawma wa taraqa wa masal mushafi wa qira'at al wa dukhul masjidi masjid wal wata' zaman al wa ba'dahu qabla tuhriha bil ma' kamar yadda na ambata a darasin da ya gabata jinin al'ada jini ne wanda yake yana da muhimmanci a tsaya a kula da shi sosai da sosai a wancan lokacin muku sha'awa na ce yana da alaka da ibadat yana da alaka da mu'amalat qala rahimahullah malaki cewa wa yamna'ul hayd al'ada tana hana as-sala sallah saboda ka duk matar da take jinin al'ada jinin al'adar ya hana mata yin sallah ɗaya kenan na biyu kuma jinin al'adar ya soke mata yin sallar ya ɗauke mata wajibcin yin sallar ka san ɗauke sallar daban ɗauke wajibcin kuma daban tafiya tana ɗauke mu mai azumi azumi amma tana ɗauke mai wajibcin azumi ba ta ɗauke mai in ya samu wani lokaci daban sai ya rama ne abin da muke nufi ta ɗauke mai azumi amma ba ta ɗauke mai wajibcin azumin ba to ita al'ada tana ɗauke sallah kuma tana ɗauke wajibcin sallah abubuwa ne kenan biyu kenan mai jinin al'ada ba za ta yi sallah ba abu na farko abu na biyu kuma ba za ta rama sallar ba in ta yi sallah ta saba ma Allah madaukakin sarki in ta rama sallar ta saba ma Allah madaukakin sarki abu na farko abu wannan kenan abu na gaba wa soma al'ada tana ɗauke azumi amma ba ta ɗauke wajibcin azumi idan mace mai idan mace tana al'ada haramun ne ta yi azumi in ta yi azumi kuma ta ji yunwa ana binta bashin wannan azumi kun ga shikenan sai nuna ya dauke azumi a wanda ya ɗauke wajibcin azumin ba qala rahimahullah wa talaq hakan nan kuma azumi abin nan haila al'ada jinin al'ada yana hana shika bai halatta ga macen da take al'ada a sake ta kun gano wannan da ke ko saboda haka idan aka yi sakin a lokacin da mace take jinin al'ada to za a tilasta ma wanda ya yi sakin ya mayar da ita muddin akwai damar maiwa kamar ya muddin akwai dama saki ɗaya ne ko biyu za a tilasta shi ya mayar da ita nam wannan kenan to amma a wannan lokaci a wannan lokaci ne shine yake cewa idza kanat madkhulan biha idan ya zama na daman matar an taba saduwa da ita idan idan an sadu da ita sai kuma take jinin al'ada a yanzu to bai halatta a sake ta ba har sai ta gama jinin al'ada ɗaya kenan na biyu idan ya zama na yanzu yanzu aka ɗaura auren kuma a lokacin da aka ɗaura auren tana jinin al'ada kuna shi na da kyau yanzu yanzu aka ɗaura auren kuma lokacin da aka ɗaura auren a yanzu yanzu tana jinin al'ada sai zama mana sai mijin ya sake ta yanzu yanzu kafin ya tare ita ya sakin yake sai malamai suka ce wannan saki tabbatattar saki ne domin me domin ba daman ba ta da idda saboda haka abinda ya sa aka ce kada ka saki mace lokacin da take jinin al'ada don kada ka ƙara mata tsawon idda abinda ake nuni da kada ka ƙara mata tsawon idda idan ya zama na yau ta fara jinin al'ada kuma jinin al'adar ta kwana goma sha biyar take yi sai ta sake ta a yau to waɗannan kwanaki goma sha biyar duk ba sa cikin lissafin idda kuna jina da kyau sai ranar da jinin ya ɗauke sannan ta fara lissafin idda an tsawaita ko ba tsawaita ba an tsawaita yasa Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda wattaqullaha rabbakum wannan kenan hakan nan kuma idan mace tana da juna biyu da take da juna biyu sai ta ga al'ada abubuwa no kenan ga juna biyu ga ganin jinin al'ada sai malamai suke cewa wannan jinin al'adan da ta gani lokacin da take da juna biyu baya hana a sake ta saboda baya hana a sake saboda mace ta riga ta san gama iddarta idan an sake ta shine ta haifa abin da yake cikin ta wa walatul a'mali ajalhunna an yadana hamlahunna to amma idan ya zama na ba idan ya zama ba waɗannan matan guda biyu bane to bai halatta mutum ya saki mace a lokacin da take jinin al'ada ba domin ya tsawaita mata kwanakin idda kuma musulunci bai shar'anta haka ba yanzu kenan wannan kuma yana nuna mana zai iya yi wa a samu mace tana da juna biyu kuma tana al'ada wannan magana ce da malamai suka kara mu juna sani wasu malamai suka ce in dai mace tana dauke da juna biyu da ciki kenan to ba maganar jini a tare da ita saboda haka ko da an ga jini ma ba sunan jinin al'ada magana ta nau kenan ta farko magana ta biyu kuma cewar tabbas mace mai juna biyu tana iya yin jinin al'ada wani kuma maganar muhammadu al-amin shankitu ya kawo ta cikin abuwa bayan lokacin da yake fassara الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار kuma mu kuma ta ba mun baro magana tun a halayi inda mai alari yake cewa wani hamili ba da salasati ashirin hamsata ashara wani wa ba. mace mai juna biyu bayan juna biyunta ya kai wata uku za ta iya ganin jinin al'ada kuma idan ta ga jinin al'ada za ta iya ci gaba da sauraron shi har zuwa kwana goma sha biyar Wani nahawha da makamancin haka in ba kuma ta ba wani lokaci malamai sun fassara wannan shi ne za ta iya ƙara kwana biyar akan wancan goma sha biyar ya zama kwana nawa kenan ashirin sai zama da kaga ta fita daga asali kenan wanda muke magana a baya asali jinin al'ada baya huce kwana goma sha biyar amma yanzu saboda tana da juna biyu kuma juna biyu ya kai wata uku ko ya dan ɗoru a wata uku zuwa wata biyar ko bai dan karasa wata uku kaɗan ba duk za ta iya ganin jinin al'ada zuwa kwana goma sha biyar in ma bai ɗauke ba za ta iya ganin ƙara kwana biyar ya zama ashirin to kuma daga nan fa a biya faskara kai ba ma sai an jira wannan ba ai da ganin jinin al'ada ga mace mai juna biyu ya zama wajibi ta tuntuɓi likita cikin gaggawa don abu ne da ba a saba ci ba sai mafi alar ya ci gaba da cewa wa ba da ta ashhur bayan watanni shida ashiruna wa nahauha za ta iya ganin al'ada tsawon kwana ashirin wanawa da makamacin ashirin shine ƙarin kwana biyar ya zama na za ta iya ganin jinin al'ada na kwanaki ashirin da biyar a lokacin da cikinta ya kai wata shida ko ya ɗan ƙaru akan wata shida kaɗan haka ana fata mun fahimci wannan da ke ala ayati halli al shine mace mai juna biyu ba ta ganin jinin al'ada da zaran ta ga jinin al'ada to abin da yake sai a maza a tuntuɓi likita cikin gaggawa qala rahimahullah wa talaq jinin al'ada yana hana saki bai halatta ga mace da take jinin al'ada a sake ta abdullahi dan umar ya saki mata tana jinin al'ada umar dan khattab ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace je je ka umarce shi ya mayar da ita wa masal mushaf haka nan jinin al'ada yana hana a ɗauki kofin alkur'ani mai girma duk matar da take jinin al'ada bai halatta ta ɗauki kofin alkur'ani mai girma abu na gaba wa qira'atul qur'an haka nan duk matar da ke jinin al'ada bai halatta ta karanta qur'ani da baki ba ko da bata rike shi da hannu ba ku ga rike qur'ani daban kun ga wannan da ke ko karanta shi da baki kuma daban kowannen su jinin al'ada ya hana idan ba ku manta ba ai mun sha karanta magana Abdullahi bin Rawaha lokacin da yake ya gana da baiwarsa sai matar shi ta ga kamar wani abu ya kasance amma bata sami yaƙini ba sai ta ce da shi ya karanta qur'ani dan in yana da jaraba ba zai karanta qur'ani ba kana jira da kyau ko dan ya san ta san ya san wanda ke da jaraba ba karanta qur'ani to ka san da yake mace ce hazika sai ta ce ya karanta qur'ani to da yake namiji ne haziki sai ya ce shahidu bi anna wa'adallahi haqqun وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين إذا ارتزلنا مين مين إنا سيتلقى قرآني kun sai ta dawo qur'ani domin ya san mai jaraba ba ya qur'ani to kuma hukuncin mai jaraba shine hukuncin mai jinin al'ada domin kowannen su ne bil hadith akbar saboda kamar yadda aka hana mai jinin al'ada mai janaba ya shiga masallaci ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abidu sabilin hatta taghtasilu to hakan nan kuma aka hana mai jinin al'ada ita ma ta shiga masallaci aka hana mai jinin al'ada ta taba kofin alqur'ani mai girma ko ta karanta alqur'ani mai girma Allahumma sai waɗansu malamai suna ganin akwai halacci na ɓangaren karanta ƙur'ani da baki ba ɗaukan shi a hannu ba ga matan da take da jinin al'ada wana jina da kyau wasu suna ganin akwai halacci domin akwai bambanci tsakanin mita da mai janaba mai janaba minti biyar minti goma zai iya gusar da janaba amma mai jinin al'ada za ta iya sauraron kwana uku kwana biyar kwana bakwai har zuwa kwana goma sha biyar a ce bata karanta qur'ani ba dan abin da take da shi aka kuma sai ya zama zai su kurkuce ke daga cikin waɗanda suka faɗi wannan maganar akwai bahram yake cewa wal mashhuru anna taqra al qur'ana fi ghairi al mushaf bahram yake cewa abin da yake mashhuri sanannen abu za ta iya karanta qur'ani amma ba da shi a rike a hannu ba yana abin da ta haddace za ta iya karanta qala rahimahullah wa masjid wa nan bai halatta ga matar da take dauke da jinin al'ada da take jinin al'ada ta shiga masallaci wannan shi ma bai halatta akwai hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha kamar yadda Imam Muslim da Nasa'i da Tirmidhi da Imam Ahmad ibn Hanbal duk sun rawaito hadisi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace ma na Aisha radiyallahu ta'ala anha yace nawilinul khumra yace mai kwamin eh, abin nan darduma na min al-masjid daga cikin masallaci darduma tana cikin masallaci sai Allah sallama yace karka manta daman gidan manzo Allah sallama haɗe yake da masallacin amanni saboda haka idan kuma akwai kofa daga gidan shi zuwa cikin masallaci saboda haka in zai zo masallaci ba wai sai ya zaga ya fita ta kofar gida ya zago a daga gidan shi zai shigo cikin masallaci to darduma shi tana cikin masallaci sai ce da na Aisha ta miƙa hannu cikin masallaci ku lura ta miƙa hannu ta ɗauko darduma sai ta ce mai ai tana al'ada wannan kenan ya nuna mana sananne ne a zamanin su cewar mace mai al'ada ya ka shiga masallaci shi yasa ta bada wannan hanzarin sai da inda mace mai al'ada tana shiga masallaci da kai tsaye ta shiga masallaci amma da yake ta san mace mai al'ada ba ta shiga masallaci sai ta bada wannan hanzarin sai shigo manzon su alaihi wasallam ya ce inna haidataki laysat fi yadiki ai al'ada ki ba a hannu take ba kuma miƙawa zaki ita za ta ɗauka mace in tana al'ada gaba ɗayan jikinta babu wani abin da zai iya shiga masallaci kenan ko haka iya zuraya hannunta ya shiga bai halatta ba sai rasulullah ya nuna mata a'a idan mace tana jinin al'ada wani bangare na jikinta ya halatta ya shiga masallaci game da sakon hadisin yake nuna ba har ma imamu turmuzi abu isa kenan yake cewa hadithu aisha ta radiyallahu anha hadithun hasan hadisin na aisha Allah ta'ala ya kara mata yadda hadisi ne wanda yake hasanun sahih wa huwa qawlu ammati ahli ilmi kuma shine zance na malamai baki daya la na'lamu bainahum ikhtilaf ba mu san ikhtilafan mu san cewa akwai wani sabani tsakanin su ba fi zalika akan haka bi Allah ba'asa akan babu laifi an tatanawala al-ha'idu shay'an min al-masjid mace mai al'ada ta dan dauko wani abu wani tsagi na jikinta ya dan shiga masallaci babu sabani akan wannan amma cewa mace mai al'ada tana al'ada ta shiga masallaci wannan babu shi ina fata mun ji wannan da kyau qala rahimahullah azza wa jalla wal wata'a fil hakan nan al'ada tana hana saduwa da mace fil farji ta gabanta bai halatta ga macen da take al'ada ba a sadu da ita sai malam yace fil farji ta gabanta sai mashari yake cewa baka zabai na surratu wa ba hakan nan abin da ke tsakanin cibiyarta zuwa gwiwarta. bai halatta ba a lokacin da take jinin al'ada bai halatta ga mijinta ba tsakanin cibiyarta zuwa gwiwata amma ba wannan ba ko ina da ina ya halatta ko da tana cikin jinin al'ada qala rahimahullah zaman al a lokacin da take al'adar ne wannan bai halatta ba ɗaya kenan wa ba'dahu mala yace ko da bayan al'ada ta ɗauke da ɗaya daga cikin waɗancan alamomi da muka ambata ko da al'ada ta ɗauke ƙabalar ha bilma kafin ta yi wanka kafin ta tsarkaka bilma'i da ruwa kenan yanzu ko da al'ada ta ɗauke idan tana al'ada bai halatta mutum ke sani ita ba ɗaya kenan na biyu ko da al'ada ta ɗauke idan ba ce wanka ba bai halatta ya sadu da ita ba qala rahimahullah wa ba'dahu qabla ƙuri ha bilma sai ce bilma. kenan ko da al'adar ta ɗauke sai ta yi taimama wani da ke ko sai ta yi taimama matar bai halatta mijinta ya sada ita ba duk da cewar taimama ita ma kuma taharatun turabiyya ce shi sa ma ya ce bilma lura sai ta yi tsarki da abin da yake ruwa kenan sai ta yi wanka kuma wannan shine nassan abin da alqur'ani ya nuna qur'ani cewa in fa'tazilu an-nisaa fil mahid ku nisanci mata a lokacin da suke jinin al'ada wala ta ƙara buhunna kada ku yi kusa da su ta hanyar saduwa hatta ya tukurna har sai jinin nasu ya ɗauki. fa ta taqahharna a lokacin da suke wanka kun ga filin ya sha ban maka mai da na faɗa mana ɗazu hatta ya tukurna ka dubi filin asalin shi daga tahura ne tahura kuma ga tahura fili ne fulasi wawun ha'ur ra jinin ya dauke fa idza tatahharna hada kuma fi'lin na tatahhara mazid ne bi ta'iwal wa tad'if fa idza tatahharna a lokacin da suka yi wanka wannan maganar ita ce maganar da ibn arabi al-maliki ya kawo a cikin tafsirinsa ahkamul qur'an kuma ya kawo dalilai sosai da sosai akan cewar abin da aya take nufi bayani mai filla filla daki daki kuma qur'ani ya isar da sako cewar hatta tuhunna har sai jinin ya dauke ɗaya kenan cewa fa idza tatahharna idan suke wanka kenan duka biyu sai sun haɗu abinda muke nufi duka biyu sai sun haɗu sai an samu ɗaukewar jini yake na sai kuma an samu yin wanka idan ake wanka jini bai ɗauke ba ba ba da lasisin asadu idan jini ya ɗauke ba a wanka ba ba da lasisin asadu. isa ma yake cewa wa ba'da muqabala tuhuriha bil ma bayan ta jinin ya ɗauke kafin ta yi tsarki da ruwa to baya halatta mijin ta yi sadu da ita kenan har sai ta yi tsarki da ruwa anan malam ya lissafa mana abubuwa nawa ne abin da al'ada take hanawa as-sala ɗaya kenan wa sawmu biyu kenan wa talaqa uku kenan wa masal mushaf hudu kenan wa qira'atul qur'an biyar kenan wa dukhulul masjid shida wal bakwai waɗannan abubuwa guda bakwai su malam ya kawo wanda yake al'ada tana hanawa baki da sai kuma in ba ku sha'awa ba mun kawo wani cewar al'ada kuma tana ɗauke wajibcin sallah wanda yake shine na takwas kenan tana ɗauke wajibcin sallah saɓanin azumi azumi an ce da mace mai al'ada ta rama azumi ne saboda wani dalili shar'antacce ba don yana azumi wani dalili ne ya zo ya ce mata masu al'ada su sake abin da idan suka yi wanka mata masu al'ada ba za su yi azumi ba idan azumi idan al'ada su ta ɗauke azumi ya wuce sai su ƙara sai su rama wannan azumi na waɗannan kwanaki da suke lokacin da suke cikin jinin al'ada zan lissafo wannan su kamar yadda mai almuguni ibn qudama kenan ya kawo su a cikin littafinsa almuguni yace al'ada tana hana abubuwa kamar haka abu na farko ya harumul wata tana hana saduwa abu na farko kenan kuma mun same shi ana abu na biyu yamma usala al'ada tana hana sallah abu na uku yamma usawu al'ada tana hana azumi abu na uku kenan abu na hudu yusqitu wujuba salah al'ada tana sarayar tana dauke wajibcin sallah abu na hudu kenan abu na biyar yamna qira'atul qur'an al'ada tana hana karatu alqur'ani mai girma abu na shida yamna lamtu fil masjid al'ada tana hana zama a masallaci abu na bakwai at-tawaf bil bait al'ada tana hana yin tawafi kun ga malam bai kawo wannan kenan ba ko malam bai kawo tawafi ba idan mace ta je aikin haji ko ta je aikin umara sai ya zamana tana za ta yi duk abin da mai haji da umara suke haka rasul mai faɗa ma Aisha yace suna yi kulla shay illa tawaf ki yi duk abin da zaki banda tawafi tawafin Ka'aba a lokacin da mace ta je tana tawafi ko za ta fara tawafi kenan sai al'ada ta zo to shikenan kuma ba magana ɗawafi sai ta tsaya ta jira har lokacin da al'adata ya ɗauke ina fata mun gane wannan da kyau to amma kuma idan wannan idan tawaful ifada kenan tawaful da yake wajibi ne amma idan tawaful amma idan tawaful wada'a ne tawaful ban kwana wannan sai ta taho ta ci gaba sai ta taho gida kawai ta wuce gida shikenan ba sai ta jira al'ada ta ɗauke sannan ta yi tawaful ban kwana sannan ta kama hanyar garinsu ba domin ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallama wannan ya same ta ta ce ba ce tawafin ki ba annabi sallallahu ya ce tayi tsawafin ifada wanda yake rukuni ne aikin haji ta ce tayi yi sallallahu alaihi ya ce mu kama hanyar mu ce ina ba ta mafanci waɗannan al'amura almin da mu sani da al'ada tana hana dawafi duk matar da take al'ada bai halatta ta yi dawafi ba kuma da man dawafi ai wuri guda ake yin sa shine a Ka'aba ja'ala Allahu al kaaba al-Bayt al-Haram qiyaman lin-nas wa liyatawafu bil-Bayt al-Atiq in banda Ka'aba babu inda ake dawafi ba dawafi a kabari ba dawafi a wani masallaci ba ba inda Allah ta'ala ya shar'anta dawafi in ban da Ka'aba abu na takwas ya haramu talaq dawafi yana abin nan al'ada tana hana saka abin nan saki bai halatta mutum ya saki mata shi ba lokacin da take jinin al'ada abu na tara yamma usihatu tahara al'ada tana tana hana mai al'adar ba ta da tsarki kun gane wannan da ke ko abu na goma yujibul ghusla indan qada'ihi al'ada tana wajibtar da wanka a lokacin da jinin ya dauke waɗannan su ne abubuwa guda goma da malam ya kawo mana shi almuhuni kenan wanda yake malam a nan in muka lura abubuwa guda uku ne malam bai kawo ba abu na farko shine cewar al'ada tana sauke wajibcin sallah kaga yamma sala daban yana sauke wajibcin sallah kuma daban wannan shine ƙari kenan da zaka rubuta abu na biyu a tawaf al'ada tana hana dawafi abu na uku al'ada tana idan jina al'ada ya ɗauke yana wajibtar da wanka waɗannan su abubuwa guda uku da zaka haɗa da waɗannan sai su zama asharatun kamila kenan Allah ta'ala ya ji kamalan da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi wannan shine bayani a takaice na abin da ya shafi jinin al'ada kama daga jinin al'ada din da kuma abin alamun da ake gane jinin al'ada ya dauke da kuma abin da jinin al'ada yake hanawa dan uwan jinin al'ada shine jinin biki jinin haihuwa shi yasa a duk lokacin da malamai suka kawo wannan sai su goya shi da wannan tsirata shine babi na goma sha biyar a cikin wannan littafi qala rahimahullah faslu النفاس هو الدم الخارج من القبل بسبب الولادة غير زائد على ستين يوما فإذا زاد على ستين يوما فلا تستظهر وحكم دم النفاس فيما يمنعه وفي وفي اقتضائه الغسل حكم دم الحيض مطلقا والله أعلم قال رحمه الله فصل سيما لن يتي فصل ربيع ربيع كلام wacce magana da wannan ko da ina bai kawo wannan ba sai mu ce har yanzu yana faɗa mana ko dai wata alama daga cikin alamomin daukewar al'ada amma kuma ya ce guda biyu ne ya faɗa mana su ko kuma abubuwan da al'ada take hanawa don ya ce wa yamna ulhaid al'ada tana hanawa sai ya ta kawo ya ta kawo ya ta kawo bai ce mana sun kare ba sai da kuwa tun da bai ce sun kare ba in ba din ya kawo fasulun ba sai mu ce fa yana nan shi gaba da lissafa su sai malam ya ce fasulun rabiya kenan yanzu ya kammala magana akan abin da ya shafi jinin al'ada zai magana akan abin da ya shafi jinin haihuwa wanda ya kira shi jinin biki qala rahimahullah an-nifasu abin da ake nufi da annifas duk da sun ce gundarin bakin larabci shine wiladatul mar'a haihuwar mace amma yanzu da muke karatu idan aka ce an-nifas huwa damu kharijun min shine jini da yake fita ta gaba bi sababil wilada ta sanadiyar haihuwa kuna ji da kyau jini da yake fita ta gaba ta gaban mace ta sanadiyar haihuwa shi ake nufi da jinin haihuwa to idan ya fita ta duk rafa a ubillah zama cuta ke bai zama damin nifas ba ghaira za'idin ala na yawman ba tare da ya karu akan kwanaki sittin ba idan ya karu a kwanaki sittin ba bai zama jinin haihuwa ba kenan jinin al'ada mafi yawan kwanakinsa shine kwanaki goma sha biyar jinin haihuwa mafi yawan kwanakinsa shine kwanaki sittin kun fahimci wannan da kyau ko kar ku manta kowanne mafi yawanci muka faɗa mafi ƙarancinsa shine ko da ɗigo ɗaya ne saboda haka da ta haihu tana haihuwa sai jini ya zo mata abin nan bayan haihuwarta da minti biyar sai jini ya ɗauke kun gano wannan da kyau ta yi amfani da ɗaya daga cikin waɗancan alamomi na ɗaukewar jini wadda ta ga aljufu ko kuma ta ga alƙasatul baida shi kenan sai ta yi wankan ɗaukewar jinin haihuwa sai ta ci gaba da sallah saboda haka kwata-kwata a musulunci ba maganar wai mace ta ajiye sallah kwana arba'in sai ga ganta ta hin watakila wata matar kwana biyar da haihuwa jinin ta ya dauke wata kwana goma sha biyar wata kwana ashirin sai ga wanda za ta yi sallah ba sai sun yi arba'in Allah ta ya sauke kuma alhamdulillah karantarwa ta sunna da aka tashi tsaye a karantar da matan aure a karantar a masallaci a karantar a makarantu a karantar a mumbari na wa'azi a faɗakar aikatawa waɗannan abubuwan sun ragu sun ragu ba wai sun ɗauke ba saboda wajibi ne a tashi tsaye har yanzu akwai wurare da dama da yake idan mace ta haihu shikenan sun yi ban kwana da sallah sai ta yi arba'in ko da kuwa jininta ya ɗauke bayan haihuwa da kwana biyar bayan haihuwa da kwana goma sha biyar bayan haihuwa da kwana ashirin a'a ita sai sun yi arba'in kaga wannan ba musulunci ba ne za ta zama kwana ashirin kenan tana arniya don duk wanda baya sallah arniya Allah ta'ala ya sauya Allah ta'ala ya tsare saboda haka dole a tashi a faɗakar a tashi a nusar irin waɗannan abubuwa matsalolin da ake fama da su sosai da sosai bangaren abin da ya shafi jinin al'ada jinin haihuwa da jinin al'ada din biyu kenan da kuma abin da ya shafi tsarki sai ga mace in tana jego gaba ɗaya ta ajiye addini saboda ka yaron ta yi fitsari a tare da ita ba abin da ya dame ta wai ai ibadar mai jego Allah ne ke karba ibada wanda baya je gofa eh saboda haka Allah ne ke karba idan ta yi yadda Allah zai karba din wa man ya'mal min ashabin nan wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'min ka kana sa'ihu mashkura saboda dole ne a tayi sai kun ga na tsaya Allah jaddada magana waɗannan matsaloli ne ana samun su a birane sosai da sosai ana samun su kuma a ƙauyuka sosai da sosai cewar kawai da zaran tana da zaran ta haihu nan ta ajiye sallah قال رحمه الله wilada ta sanadiyar haihuwa. ku sani kamar yadda muke magana a darasin farko na jinin al'ada cewar ganin jinin al'ada akwai sakon da yake isarwa muka ce idan ya zama shi ne ta na farko yana isar da wani sako cewar ta balaga Allah ta'ala ya bude mata fayil mala'iku suna rubuta mata duk abin da ta yi in ta aikata alkhairi ana rubutawa in ta aikata sharri ana rubutawa to hakan nan haihuwa ita ma tana isar da sako daga cikin sakonnin da haihuwa take isarwa tana isar da cewar wannan da ta haihu ta kammala idda sawa'un mijinta mutuwa yi ko kuma sakinta yi da zaran mijinta ya rasu kuna jina da kyau an kai shi an dawo ana dawowa kama a yi su gida ta riga ta haihu shi kenan ta kammala ta kaba ta kammala iddata idan a cikin masu karɓar gaisuwa kuma wani ya ce ai abin nan shi kenan nawa ne sadaki gaga shi kenan imam zuhuri ce ko a cikin jinin al'ada jinin haihuwa ya halatta a ɗaura auren dan jinin al'ada baya hana aure ko yana hana ɗaura aure mun karanta abubuwa guda goma eh jinin haihuwa jinin haihuwa da jinin al'ada jinin biki baya hana aure baya hana daura aure jinin al'ada baya hana a daura aure yasa da su goga na tsaya na lissafo mana su guda goma abin da jinin al'ada yake hanawa waɗannan goman su kuma jinin biki yake hanawa kuna jina da kyau ko waɗannan abubuwa guda goma da muka ambata saboda haka duk wani abu a'a mai al'ada ya halatta ta yi kaza ko bai halatta ba sai ka tuno malam ya faɗa cikin abubuwan da jinin al'ada yake hanawa in ya faɗa shi kenan an bai faɗa ba kawai ka ci gaba jinin al'ada bai hana wannan abun ba hakan nan kuma jinin haihuwa bai hana wannan abun ba a kuma ba mu karanta cewar mai al'ada ba a ɗaura mata aure ba amma dai yana da kyau a lokacin da za a ɗaura aure a lura da cewar wannan amaryar ba ta cikin jinin al'ada ba zai yi daɗi ba a ce kuma a kai amarya kuma tana cikin jinin al'ada kaga ango kuma murya sai abin nan murna su ta koma ciki kenan qala rahimahullah هو الدم الخارج من القبل بسبب الولادة غير زائد على ستين يوما hakan nan kuma haihuwa tana nuna cewar idda ta kare mutum ne ya saki matan shi kuna jina da ke ko da ya saki matar shi sai ya fito yana huci ana kai hakuri yana ba ta da kirki ne yana komawa ana magana sai aka ce ai ta haihu shikenan ta kammala idda idan saki ɗaya ne ko biyu sai ya fito cikin 'yan takara gane ko yana da dama ta zarce idan sakin ya kai uku to ya gama cinye wa'adinsa kuma Allah ta'ala ya sauke hatta ta kiya zo da gaira saboda haka sai mu fahimci cewar. abin nan yana isar da saƙonni sosai da sosai don mace mai ciki Allah ta'ala ya ɗora kammala iddata ne a sau a haihuwata wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna qala rahimullah غير زايد على 60 يوما ba tare da ya karu a kwanaki 60 ba ashe ma kwanakin 60 ne ba 40 ba kamar yadda mata suke fara kuna jira da ke ko 60 ne ba 40 ba dan mu maganganu ne guda biyu akwai 40 akwai 60 in ya karu akan sittin kuma ya zama jinin ciwo qala rahimahullah fa idza zada ala sittin in ya karu akan kwanaki sittin ya kara kwana ɗaya. fa idza zada ala sittin yawman in ya kara ya karu akan kwanaki sittin fala tastabhir ba za ta tsaya ta yi sauraro ba inda ba jina kaga wacce jibi take da dama ta saurari kaza ta saurari kaza ta saurari kaza qala rahimahullah wa hukmu damin nifas hukuncin jinin haihuwa wanda ake kira da jinin biki fi ma yamna'uhu dangane da abin da shi jinin haihuwan yake hanawa wa da ihil ghusla hakan nan kuma da yadda shi jinin haihuwan yake wajibtar da yin wanka duk abin da jinin haihuwa yake abin da jinin haihuwa yake hanawa da yadda ake mashi wanka hukumu damil haid hukuncin jinin al'ada yake ciki isa ko ga anan dudu duma kaɗan malam kaɗan babu yake na jinin haihuwa domin kwace-kwacen su ɗaya ne da jinin al'ada in banda ta ɓangaren kwanaki jinin al'ada aka sarɗe shi kwana goma sha biyar jinin biki aka sarɗe shi kwanaki sittin amma ta ɓangaren ya ake wanka ai mun muku mata mun yi magana da jinin haihuwa da jinin biki da janaba duk wankan su iri ɗaya ne bambancin su shine niyya ina ta mun gano wannan da kyau qala rahimahullah hukumu damil hayd hukuncin sa hukuncin jinin al'ada ne mutlaqan kai tsaye to a daidai nan nake cewa irin jinin da yake zuwa ga mace kwana ɗaya kafin haihuwa ba kwana biyu kafin haihuwa eh shi kuma wannan ina za ka sa shi sai malamai suke cewa irin wannan jinin da yake zuwa kwana ɗaya kafin haihuwa ko kwana biyu kafin haihuwa hukuncin sa hukuncin jinin haihuwa ne kun da ke ko domin tun da yayi kusa dab dawowa sai ya karbi hukuncin ta sai malam ya ce wallahu a'lam Allah shi ne mafi sani da malam ya kawo mana fasali ɗaya biyu uku sai da malam ya kawo fasali goma sha biyar akan abin da ya shafi fahara yan uwa wannan yana nuna mana tsarki yana da muhimmanci sosai da sosai kada mu wasa da tsarki malam ya mana magana tun abubuwan da suke najasa ne najasa ne ba najasa ba muke magana kan alhadafu al'asra ake magana kan alhadafu al'akbar yan uwa kada a yi wasa da sarki in dai har malam zai kawo mana fasali goma sha biyar kuma ya daidai kuma wannan shine darasin mu na goma sha biyar akan wannan duk akan abin da ya shafi tsarki yan uwa ba abu ne da za a yi wasa da shi tsarki mafi girman tsarki shine tsarkin zuci mutum ya tsarkake zuciyarsa daga barin shirka barin bid'a canfi hassada duk wani abin da zai kausasa zuciya duk wani abin da zai sa zuciya ta bushe ta kekashe mutum ya yi nesa da shi duk wani abin da zai sa zuciya ta yi laushi ta lausasu mutum ya kusa da shi babban abin da ke lausasar da zuciya kuwa shine zikiri ala bi zikirin lahi ta kuma inin ga maganar wani mutum yana fama da hawan jini ko yana fama da tashin hankali ko tashi wa a ce ya dinga kallon kansa dan su ibro su waye wa ne abu an dada shiga daji kenan ka san shawara da wasu likitoci suke ba mutane kenan wa mutum yana cikin damuwa yana cikin kaza yana cikin kaza ko ya dinga kallon kansa din an dada rubtawa kenan ai mutum ya lizumci sallah ni zago ga malam ya lissafo mana halin da mutum yake kasancewa sai mutum ya kare ne ya yi hatsari ne ba a ɗauke mai sallah ba mun karanta hanyoyin da zai bi ya yi sallar ya yi alwala ta ɓangaren almaso aljabira da sauransu baka yan uwa dole ne mutum ya tashi ya tsarkake jikinsa ya tsarkake zuciyarsa domin zuciya ita ce idan salahat salahal jasadu kullu wa idan fasadat fasadal jasadu kullu saboda yan uwa kar mutum ya mutum ya wasa da abin da yake jasa duk abin da yake najasa ne karke wasa da shi fitsari ya taba jikin mutum jinin al'ada ya taba jikinta ko menene menene duk bai halatta dole ne mutum ya wanke ya tsarkake su ta tsarkake jikinta daga jinin al'ada jinin al'ada za a wanke inda jinin ya taba ne idza ta'ayyanat najasatu ghusila mahalluha idan najasa ta fito fili sai a wanke wurin babu inda aka ce matar da ta yi jinin al'ada zai ta kwashe kayanta duka da ta sa a cikin waɗannan kwanaki na al'ada ta wanke wannan ba addini ba ne ta ɗaura ɗan kwali zo da ɗan kwalin da ta sa da ɗan kunnen da ta sa da rigar da ta sa da duk wani abu da ta sa cikin waɗannan kwanaki sai ta tattauro su ta wanke gaba ɗaya wannan ba musulunci ba ne kwata-kwata jahilci la rabu fi dini kuma la kulu ala Allah illa al-haq abin da yake daidai shine duk abin duk inda ta san jinin al'ada ya taɓa iya wannan wurin za ta wanke ba wai duka tufafin za ta wanke ba a'a iya inda jinin ya taba iya nan za ta wanke shi kenan wannan jina da ke ko tsora ka yan wakar ai wasa wurin busar da najasa musulunci addini ne na tsafta mun yi magana a baya hatta ma abin da ba natasa ba kamar yawu kamar majina bai kamata mutum ya bar a jiki ba mutum yana wanke su ne domin tsarkaka tsora ka musulmi an san shi ne cikin tsafta sutura ubangiji subhanahu wata'ala ne yake yawan yake yalwata wa mutum ita amma za a ga wani sutura shi su wuce biyu ba ba su uku ba amma ya iya wanki ya iya guga kullum sai ya kamar yana canza amma za a ga wani sai ya ganshi ga suturin nan him akwati ɗaya akwati biyu amma ba da tsafta sai daga an ya tashi sawa gaba ɗaya sai ya sanya su in ya rasa yadda zai zai ce bari ya maimai ya sake sawo shi duka daga addinin musulunci addini ne na tsafta za a gane addinin musulunci ne addini na tsafta idan ka duba yadda ake da kitabu tahara aka fayyace al'amura daidai wa daida ubangiji mu Allah madaukin sarki ya saka mu malaman mu da alkhairi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare su ya tabbatar da mu a tabarki na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya amfanar da mu da duk abin da muka ji kuma ya sanya wannan ilimi ya zama dalili ne na shari'a a gare mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk